أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خالفهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما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 a cikin wannan unguwa unguwar guest 2 ko guest 1 a wannan babban birnin jiha na birnin kabi a cikin wannan jiha tamu mai albarka jihar kabi sai dai ban san sunan mai gidan ba malam ahmad shehu marigayi malam ahmad shehu allah ji kansa da gafara yanzu nan babban aminin sa wato mai gidan hajiya soyi ba yake mana wasiya cewa don allah wannan aminin sa ne idan muka zo da allah yana so mu saka shi cikin addu'a muna addu'a wannan da cijon allah ya ji kansa da gawara allah ya masa rahama gabanin mu hara karatu akwai ka'idoji da muke da su kuma idan kuka taka wayannan ka'idojin za mu dakatar da karatun nan na zo mun yi karatu wurin walimar da aka gabatar an yi surutu an hana mana karatun ya yi tasiri ba za mu aji ayyukan da an gabanmu mu taso daga gari ya gari ba kuma mu zo nan ku dame mu da surutu Da haka wannan dauke-dauken hotuna duk ba ma son shi kuma idan ba daina ba za mu dakatar da karatu mu haura mu rigar mu iska yaran nan ɗayanku ne ku yi musu magana su saurara muna muna so mu yi karatu da ku kuma karatun da zai fa'idance mu yanzu nan mu yi karatu a maran mu a ɓace irin yadda aka yi karatun nan mutane suka yi ta surutu da haka manya-manyan jigajigan amarya a abokanta da muke kusa da ku muna neman alfarmaku ku saurara muna yanzu nan na idoji da uwar ɗaki na hajiya <laughs> hajiya habiba muhammadu zera allah ya ji kan magabata hajiya ki samu wuri mai kyau ki dan matso kusa-kusa wayannan da cijawa mu ne musu addu'a Allah ya kara musu albarka wannan hajiya habiba muhammadu mera yagga ladima ce ya ce ga mai martaba marigayi sarkin kabin argungu alhaji muhammadu mera muna jinjina mata kwarai da gaske irin yanda boyar allah nan take in ta shiga jama'a ba ta son ta nuna ita ce wanci samu irin wayannan bayan Allah sun yi karanci sannan ta rika iya ta argungu local government kusan shekaru da dama shekara takwas ko kuma bakwai ko abin da bai kai wannan ba muna yi wa manya-manyan bakinmu da suka iso wannan wurin barka da zuwa ku yi haƙuri wasu ban san su ba ne akwai wata buya Allah daidai lokacin da alaramma Mustapha Sha'ibu Argungu ina jin wasu ba su san waye mustapha ana rama mustafa shi ai argungu ba kwanan nan ba da dadewa ba argungu kun ji labarin wani gangaren rama ya yi complete Qur'an wanda aka gabatar a fadar mai martaba sarkin kabin argungu wanda mai girma wato minista na shari'a ya gabatar da wannan lancin to wannan shi ne mustafa shi sha'ibu wata buyar Allah da ba san sunanta ba abu ne wanda an da wahala haga an yi a ce ka gabe karatun Qur'ani yana karanta alƙur'ani ya burge ka haka ɗauki wani abu ka ba ya sadaka sai ga wata buyar Allah ta ɗauku zunzurutun kuɗi naira da gugan naira har kusan naira dubu ɗaya wannan buyar Allah ta ce alarama da Allah ya sha ruwa Allah ya saka da alkhairi wannan abin abin da ta yi domin Allah Allah ya gada mata kuma ta yi wannan kuma ko ta zuwar Allah ita ba da ta yi irin wannan kan ce bara nake ba bara nake yi ba ina yabawa ne bisa ga abin da kun kai yau wurin nan da ba karatun Qur'ani ake ba abin sai ya baka mamaki gabanin mu hara karatu akwai bayan Allah da suka shigo wurin nan ina roƙon ku don girman Allah ku taimaka mana ku bari karatun nan da za mu yi a saurara muna rakodin ne karatun nan yana shiga wurare da yawa ba cikin najeriya kaɗai ba wurare da ƙasashe da yawa wannan karatu suna amfani da shi da haka don allah iyaye mata ku ba mu haɗin kai don girman allah don allah ku saurara muna don allah an ka hajiya don allah don allah don girman Allah ku ba mu auren minti talatin kacal in muka yi karatu minti talatin muna sallamar don Allah ku ba mu haɗin kai ku saurara wato iyaye mata alhamdulillah wannan rana mun daɗe muna jiran zuwanta ni dai na san kusan wata uku aka gaya mini wannan auren cewa hajiya soyi ba ta ce akwai 'yarta da za yi aure malama hafsa wadda za ta yi aure an sa kuma wannan rana wannan rana kusan da ita nake kwana da ita nake tashi yau din nan ma ta sake tunatar da ni ce gaskiya da mu ina da sane to muna oke malama ramatu ko oke malama ramatu ko ya hakuri sunan ne ya dan shigo ne wacce a hamsa kenan to malama ramatu da mai gidanta mai sunan angon nata da za ta lance za ta angonce da angonta alhaji faruku muna addu'a wannan aure allah ya sanya albarka cikin shi mata iyayen al'umma ga ku mun taru wannan wuri kuma muna bukata ku ba mu aron kunnuwanku ku saurara wanda ya saurare ya yi wa Allah biyayya Allah ne ya ce idan ana karanta ƙur'ani ga doka daga Allah وإذا قرأت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا به وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يا يا إيماتا ولا تكيني من سام الرحمة أبنجي لجاهرة وسيت الثورة ودكم باتت الجاهرة على باتت الرحمة سيت تسوروت الجاهرة Allah ya ce idan ana karanta alkur'ani ku saurara kuma ku yi shiru Allah ya ce domin ubangiji ya yi muku rahama la'allakum turhamun domin Allah ya muku jinka ya muku rahama Allah ka sa mu cikin bayan ka da za ka yi mu rahama. dan uwa taken mu na yau shine dabarun zama da miji a mahangar qur'ani da sunna a tsarin addinin musulunci addini ya tsara wasu hanyoyi wayanda mata za su yi amfani da su wanda ake kira dabarun zama da miji amma a mahangar ƙur'ani da sunna kun san akwai dabarun zama da miji a mahangar yan kano ko eh kanu to akwai shi a nan muna magana a ƙur'ani da sunna yaya shari'a ta tsara hanyoyin da ya kamata mace ta bi domin ta samu zaman lafiya da ita da bajinta ɗazunan da muke darasi ya ba ta ba da yake ango yana zaune amarya tana zaune mun gaya musu abubuwan da za su yi su saura su samu zaman lafiya To yanzu kuma za mu gaya mu wannan amaryar da mutanen da muke tare da su iyayen mu mata hanyoyi na dabarun zama da miji yayin uwa daga cikin hanyoyi na dabarar zama da miji wato hanya na farko shine hibzu karamatu zaujiha mace ta kiyaye martabar mijinta ta kiyaye darajar mijinta ta kiyaye matsayin mijinta ba yanda za a yi ku zauna lahiya ku da mu ba yanda za a yi ku mallake mu ba yanda za a yi ku samu kanmu ba mu hadda kawahu mu duk ku riki ku yi wani da ku haga dama da mu wallahi sai lokacin da ku ma mu kuna darajar ta duk macen da ba ta girmama mijinta ba ta girmama mijinta ba ta darajarta shi ba ta san matsayi ne ba wallahi zai yi wahala ta samu nasara kan da ita da shi ba za ta gane kai ne ba balle kawawa saboda haka abu na farko daga cikin dabarar zama da miji shine hifzu karamatu Zaujiha mace ta kiyaye martabar mijinta Allah ne ya yi umarni da wannan ya ce an rijalu ƙawamuna ala nisa rijalu ƙawamuna ala nisa ibi ma fassala Allah ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله magana domin mata su kiyaye darajar maza Allah ya ce mazaje shugabanni ne arrijalu qawwamuna 'ala nisa mazaje jagorori ne shugaba biyayya ake masa shugaba ɗaya ake masa shugaba darajar tashi ake yi kuna ganin sarakunanmu gwamnoni da masu mukamai idan mutu ya zo ga wuri sai ga da aka mutunta shi ana girmama shi to namiji ma girmama shi ake yi domin Allah ya ce shugaba ne a wurin mace sannan Allah su subhanahu wata'ala da yana bayanin siffar mata na kwarai sai ce fasalihatu qanitatun ma'ana qanitatun ay ta'iatun li na. mata masu biyayya ne ga mazajen saboda ka iyaye mata ku dawo ga hayyacinku ku yi ƙoƙari iyaye mata ku ladabtar da 'ya'yanku su zama masu biyayya ga mazajen wallahi ana samun matsaloli kwarai da gaske yau kuna ganin tashin hankalin da muke ciki a yi aure sati biyu sati ɗaya wata uku aure ya mutu daga cikin abin da ya jawo ma aure ya mutu wallahi akwai rashin ladabi da biyayya matanmu na hausa fulani muna da kuna da akwai ƙarancin girmama miji yanzu sauran ƙabilu idan suka yi aure ka gaya da mace ke girmama mijinta amma in ka kalli matan malam bahaushe da mijin malama bahaushiya abin sai ka haifar da shi mu dawo mu hayyace mu mu girmama junan mu yanzu wannan amaryar wannan anguwa jama'a mata irinta masu suna irin nata a unguwarsu ba sa lissabuwa duk da ga yadda ya so ta zama uwar iya ne ba sai ki jama'a ya cancanci ta girma shi ko bai cancanta ba ya yarda da tarbiyyar ki ya yarda da tarbiyyar iyayenki ya gamsu da tarbiyyarki ya yarda da ɗa'arki ya zaɓo ki don ki zama matar shi ya kamata a ba mara kunya ya kamata a ba da kunya ki tsaya ki girmama shi ki darajarta shi ki san matsayi na yayin da kika yi wannan tabbas shi kuma Allah sai ɗaukaka ki zai darajarta ki ya ku iyaye mata ku daina yi wa mazajen ku muzurai ya ku iyaye mata ku daina in miji yana magana kuna magana idan miji yana magana ba a magana wata ta ce eh kwarai in miji na magana ba a magana jama'a yanzu da mutum zai je wurin gwamna gwamna ya aza mai faɗa yana magana sai dai ce Allah ya huci zuciya mai girma gwamna ba haka bane to haka mace take a wurin mijinta in miji yana surutu ko yana bubbote ko yana hada sai ki ce Allah ya huci zuciyar mai gida sai dai ki dinga masa kirari kina huce shi don ki samu ya dawo hayyacinsa sannan daga baya ki lallace shi ki nuna masa cewa abin da kika ke kure kuma ya yaye miki wannan yana daga cikin hanyoyi na dabarar zama da mace Allah ya siffanta mata muminai su zama masu biyayya zuwa ga mazajensu su zama masu da'a zuwa ga mazajensu saboda haka muna kira gare ku ya ku iyayenmu mata ku zama masu biyayya masu kiyaye darajar mazajensu dabara ta biyu shine wato hibzu Sharafu wa Irdu. yana daga cikin dabarar zama da miji ki kiyaye martabar mijinki ki kiyaye mutuncin mijinki wasu mata suna zubar da mutuncin mazajensu suna zubar da kimar mazajensu ba su san darajarsu ba ba su san mutuncinsu ba ba sa kiyaye mutuncinsu balle su kiyaye mutuncin mazajensu yana daga cikin dabarar sama da miji ki kiyaye wa mai gida martaba tai ki kiyaye mai mutunci nai sannan mura'atu amwalihi ki kiyaye masa dukiyarsa galibi mata kuna da son kai za a gama tana kulawa da kayanta komai nata tana kulawa da abinta amma duk abin da anna mai gida sai ta fara da shi yau takalma na mai gida sai ga yara na kwallo da su a cikin gida amma na takalma suna ina suna can kuryar ɗaki wani wuri na musamman ta yi tanadin abinci wannan ba daidai ba ne kamata a ga yara na kwallo da naki ba wai a ga ana kwallo da wato takalmin mai gida ba mai gida duk abin da an nashi naki ne ki mutunta shi ki girmama dukiyarsa yana daga cikin abin da ke sa mata suna samun matsala wajen zamantakewa su da mazajensu rashin kiyayewa da dukiyar miji wata ba wai magana ta kiyaye ma mijin dukiyar ba ita kokarin ma take ta halaka dukiyar miji duk ta tarwata dukiyar miji wannan ba daidai ba ne a ka'idar musulunci an san mace tana kokari ta kula da dukiyar mijinta domin ran da yawa ya gari baya da matsalar ke da shi yayin uwa abu na uku shine mu ahalu mutunta familin miji da yawan mata suna samun matsala wannan wuri ba sa girmama martabar ɗan uwan mijin ba su san muhimmancin uwan miji ba ba su san muhimmancin yayyen miji ba ba su san muhimmancin 'yan uwan mijinsu ba wasu ba sun mai da uwar miji matsayin makiya wasu ba na ce mata orsa sai a ce injin da ke baki da orsa wata ku a ce ma uwan miji hawan jini wayan za a wa ake so wai dan marayi dan marigayi eh wai duk wanda za ta aure ta su ta samu dan marigayi wallahi bari in gaya muku kun ga zama da uwar miji mu'amala da ita in ke iya wallahi kariya ce gare ki ku tambayi iyaye mata da suka zauna da iyayen mazajensu suna mutunta su suna girmama su wallahi sun zama musu martaba an mazajen suna tsoron su taɓa martaba su wallahi na san wata matar da idan mijinta ya kuskure ya taɓe ta tsoron nan sai ya haɗu wa ya aiko shi uwar mijin tana tare martabar wannan yarinyar wannan matar idan suka samu matsala da miji miji yake ta zuwa gidan uwayenta sai lada tana sai ta rada kayan ta kawai ta dawo ɗakin uwa ta kuna ji ko wani wayo ne da dabara in ke iya zama da uwar mijin in miji ya ce ki sai gidan ki sai ki rada kayan ki da inda uwar shi ita ta uwar ita za ta mai da ba wai na ce iyayenmu sarakun ne ba su da laifi ba ana iya samun akasin amma dai a musulunci musulunci yana neman girmama iyayen miji girmama yan uwan miji wani abu ne mai daraja yin kulawa da wannan yana taimakawa kwarai da gaske ta yadda wato mace za ta iya samun nasara a wajen zamantakewata da mijinta yayin uwa mata yana daga cikin dabarun zama da miji wato an ta'azzamahu fi ga yaji ana so mace ta girmama martaban mijinta ko da baya in yana nan tana girmama shi ko da baya nan tana martaba shi da yawan mata suna girmama mazajensu idan suna ganin su amma in ba sa nan ba sa girmama su to don haka ana so yana daga cikin dabarar ya kamata mace ta yi domin wannan mijin naki a wurin ki amana ki a wurin shi amana Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah ya amurukum الأمانة إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات ila أهلها أحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا Allah subhanahu ta'ala abin ya gaya mana Allah ya yi umarni inna Allah ya amuru bil adal inna Allah ya amuru ku an tu'addu al ila ahliha ke amana ce a wurin mijinki ki tsare mai amana yanzu fitinar da muke samu shine yanda matan aure ake samu matan aure suna tsada. wallahi ba da dadewa ba shekaran jiya wata unguwa wata mata aure sai da kuma sun da sun haka ne an ka ba ta kashin wahala shi na ta ci ma an ka ba shi kashin wahala wai akan naira dubu ɗaya da ɗari biyar naira dubu da ɗari biyar ne shi ne ya yi sanadiyar da mijinta na aure ta bayar da kanta zuwa gare shi mata ku fi tsoron Allah ku amana ce a wurin mazajen ku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya أيها allazina amanu la tahunu Allah war rasul ya الذين allazina آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الله يا هنا يوترى كن أمانة jama'a ya zai yi a ce wanda ya biya sadakin ki na aure mijin ki aure kuma ga mijin ki aure ga wani wanda ke sabartaka da shi wannan mugunyar ɗabi'ar ta yi muni muna kira musamman 'yan mata sai a gama ci ga wanda ka ta aure ga kuma wani shi ko shi kazanta wannan ba daidai ba kuma kuma iyaye mata ku ji tsoron Allah mace na da wani saurayi ne banda wanda ka ta aure a ce wai wannan shi ne mijinta shi kuma wannan saurayin ta in za ta sai su gaya mai yayanta za ta je wurin mai fitar ta aure a'a shi kuma wanga ta wannan cin amanar haɗina wallahi macen da take irin wannan ɗabi'a ba za ta gama lahiya ba kuma ku sani fitintinu ne zina bashi ce fitina ce ba ya ƙarama ba ce shiga uku daga lokacin da ɗiya mace tabbari wani namiji ya samu tamaniyin zina tun daga ranar ta tashi aiki bala'i zazzabi rashin lahiyar da ba a san magani ne ba ya shiga cikin mafi yawan mata yau da suke kamuwa da curuta daban-daban wanda likitoci har abin ya rikita da likitoci asalin curutan nan daga sanar zai wahala mace da mijinta na aure kamu da irin waɗanda ake fi sallar duniya ya ka muna kira gare ku ya ku iyaye mata ku ji tsoron Allah ana so mace ta zama mai wadatar su ne wadatar zuci ta ji cewa mijinta na aure ya yi mata wani ɗa na mace wanda ya biya sadakin ki ya kai ki gida nai ya gina muku ɗakina ya zama uwan iyayenki ai ba ki da wanda ya kai miki shi a ce ke dawo kina zubar da kimar ki da mutuncin ki ga wani wanda ba shi ba wallahi ke ji kunya duk mace da ta yi zindir gaban wani katon banza ba bisa aurenta ba da Allah wannan mace ta ji kunya wulakanci tozarta duniyar lahira ta same ki wallahi wallahi tun macen da ta kuskura ta tude gaban wani ɗan namiji mijinta na aure ba wallahi wannan mace duniya in kana ba ɗan wulakantar ta an cin mata Allah ya hada zinan nan Allah ya gaya mana irin tanadi da ya yi irin hadarin da a cikin zina yana daga cikin bala'in zina kwarjini duk mutumin da ya sa zina gaba Allah yana kide mishi kwarjini duk inda ya shiga bai da kwarjini duk inda ya shiga Allah na cire mishi kwarjini in kika an bar shi da kwarjini sai dai wata jarabawa Allah ya ga dama ya jarabta shi saboda haka ina kira gare ku iyaye mata da wannan yana daga cikin dabarun zama da miji kulawa da amanoni tsakanin da ku da mazajen yana daga cikin dabarun zama da miji yajibu an tasrifa wajaha an ayi shay'in yasrifa an wajaha yana daga cikin dabarun zama da miji mace ta karkata fuskarta duk inda mijinta ya karkata fuskarta ma'ana da mijinta zai jiyo yana kallon nan ita ma jiyowa za ta yi ta kalli nan abin da ake yi duk abin da mijin kika so shi kika so kuma duk abin da mijin kika so ba ki so duk da musa ki gani gidan ku mijin kina son ta ke ki ba ki da son ta duk abin da mijin kika so shi kika so wannan wata dubara ce dubara ce in mace ta iya wannan wayon alhamdulillah bai yiwa a ce miji na son abin da ke keko da shi ka adawa wani ya take matsalar da mutum fuskanta ya cikin gida mai gida ya kawo wani cikin gida ya aje ke ko ke ke za ki sa kafin wando guda da wani sai ke ga yawo lakanta ki ce ba ki son anan mijin ba ki son dan uwan mijin ki za ku zauna lahiya ke da miji mace mai wayo mace mai dubara wadda duk inda mijinta ya karkatar da huska tai zama za ta karkatar da fuskarta yana daga cikin dabarun zama da miji shine husnul muhadasa iya hira da miji iya hira da miji da yawan mata ba su iya hira da miji ba na ga wani bawa Allah shi da mata sai su ne wallahi ana ran wata rana in sun haka ba hira tun bayan isha'i wallahi sai zakara ya kuka wallahi kuma aure kuka wallahi ya ce min malam ga sanarru da tsohonta ran da dai ba wata matsala ba in mun ka kama hira da ni da ita wallahi sai mun ji sakara an cewa Allah wace barin bari aka aka saboda ni ta iya salon magana ta iya dabarun magana eh to amma mu yanzu abin takaici sai ka isko ango da amarya ma duk da dan hira gada aka a yi ta murna sai gaba a yi saboda ni to a hiranta juna to waje an yi hira hawa ta rana a rasa wani nisa a wani ya yi shiru ta yi shiru an gaza yi gaba an gaza yi baya saboda haka yana daga cikin dabarun zama da miji ya iya hira yi din maganganu da labarai wanda miji ya zo cikin gida za ki labarta masa yana taimakawa kwarai da gaske yana daga cikin dabarun zama da miji iya tayar da mai gida daga bacci iya mi tayar da mai gida daga bacci da yawan mata ba su iya tayar da miji ba ke yanzu da za a ce ki tayar da miji ki daga bacci ina na za ki fara tabawa don ya tashi daga bacci ni dai wannan ba a jiya ga baki ne ba zan faɗi ba amma ku tambayi tsahin mata yaya ake tada wata tsirin su kai baban wanci ana ma sallama sai ya zabura wannan ba wayo ba ne sannan yana daga cikin dabarun zama da miji ki iya sa mijinki ya bacci ki yi ki iya sa mijinki ya bacci duk matan da ba ta iya shi hada mijinta garan jiya muna tare da wani abokina ba ta tace wai kai har yanzu baka dawo ba yace in to da Allah ka dawo haka da shi hade ka eh wallahi wayo ne na iya zama da miji mata mai wayo ba ta yadda ta bacci miji ta bai shigo gida ya bacci ba yana daga cikin dabarun zama da miji kada ki kuskura miji ya ki wato ki miji yin bacci sai dai in namiji ya kasance yana wuce iyaka wurin hira da akwai masu wuce iyaka amma duk namijin da bai wuce iyaka kila yana zuwa shago karye tara da rabi karye goma ya dawo ko kuma yana wani wuri wata kurin sauraron wa'azi ya kamata ta yi haƙuri ta jira sai ya dawo ya shi sannan ta yi bacci yana daga cikin dabarun zama da miji ana so mace ta yi ƙoƙari mijinta sai ya yi bacci sannan ta yi bacci sannan ta yi dabaru na shi da miji yana daga cikin dabarun zama da miji kada ki kuskura miji ya riga ki tashi da bacci na ji mata ko yi shiru ba ku iya kiran ko dabara ce ta zama da miji abinda ake so miji ki riga tashi daga bacci idan mijin kina tashi karye biyar tashi karye hudu ke tashi karye hudu ke gyara inda ya kamata a gyara ke yi wanka ke kinsa kanki ke gyara kanki ke sha ado sannan ki mata kusa da shi yake amfani da waccan dubara ta tashe shi daga bacci sai ka ce to tashi ka samu kai shafa'i da wutar tashi ka samu kai istighfari tashi ka yi addu'a wannan yana daga cikin dabarun zama da zaki to amma sai aka samu aka namiji shi zai tashi bacci daga bacci wannan bai yi ba kuma malamai sun ce wannan wanka irin wannan lokacin wanka gabana a yi sallar su bayan wani wanka ne mai amfani ga ɗiyamaci wanka ne mai ƙara mata lahiyar jikinta a ce gabanin a yi sallar su bahi yi wanka ta ado wannan abin kaya kwarai da yana taimaka miki a lahiyar jikinki kuma yana taimaka miki wajen samun kyakkyawar zamantakewa saboda haka muna kira zuwa gare ku iyaye mata ƙoƙari kula da wannan na ga wuri yana sai ya yaya ce da surutu wani ya haura ma riga ta tun da wurori in sallame su wuce zuwa gida kuma in ba ku dama ku wuce zuwa gida abubuwa da suke ƙara alaƙa tsakanin mata da miji suna da yawa tsakani da Allah amma muna iya fahimtuwa da wannan muna roƙon Allah a tuna muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa wurin Allah shi ya muna wannan aure addu'a Allah ya bada zaman lafiya wannan gida Allah ya gafarta masa Allah shi masa rahama zai ba madama domin ya muna addu'a za ka duk wanda an da bukata ya kudurta bukatar sa a sa kuwa cikin addu'a Allah sarki ya biya da dukkanin bukatun cikin na alkhairi baki daya Allah ka yawo mana damuwa baki daya Allah ya shigar da mu aljanna wannan gida Allah ya masa gafara da rahama Allah ta fito cikin kabarin sa da musulmi baki daya sallu karim assalamu alaikum an ce don Allah a ci gaba da wa'azi ana son wa'azi to ai da mun kyawun abu ana so ne a dakatar da shi kun gane in an ka ce abu tun ana so da ya kai ba a so to ai kuma ba daɗi in ana so sai a sake gayyata kuma wani wuri sai a ce wani wuri kuma sai a ci gaba wannan zai yi kyau yayi a ce mu a abin nan akwai abubuwa gaban mu yanzu haka muna cikin ayyuka muka taso muka zo nan ku yi hankuri muna son mu isa gida cikin lokaci a yi hankuri da ɗan abin da muka ambata Allah ya sanya albarka cikinsa kuma Allah ya ba mu ikon kiyayewa da abin da muka faɗa ai Allah rama zai muna addu'a Allah kalla yan mintuna ku bari shi ma ya ƙara muna addu'a Allah ya taimake mu akwai sako da aka ba yaro ya zo to ba ga da me ake nihi ba me aka ce da Allah eh ok ha to yayi hajjiya na sarki nan a'a to ke kuma hajjiya ke boye ke ɓoye kai to alhamdulillah yan uwa ku yi hakuri wa'azi zai dawo sabuwar yanzu nan tsakani da Allah ina ta da mahin ita ce amma kuma ban gane ita ce don haka hajjiya na sare ko malama na sare gaskiya ke karatu don haka minti goma sha biyar yanzu na Allah mai haƙuri. sai ke mana karatu minti goma sha biyar muna miki barka da zuwa tsakani da Allah ba ki iya zuwa ga wuri mu haɗu mu bari ba ki dama ki karatu ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بصيرا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu babban malaminmu da muka alfahari da shiya na garin argungu da kuma Allah manai muna muku godiya kwarai da gaske da kuka yo tattaki tun daga argungu kuka zo ku yi mana walima ƴaƴanmu ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi gaskiya alhamdulillah malam wa'azi yayi daɗi shi yasa mu dai kan bance maka wasu ba in mun ka tashi wa'azi mu kan gidan gidanmu wallahi ba mu kiran kowa in ba kai ba saboda muna jin wa'azi ga kuma yana shiga jikinmu kuma da kai muka alfahari ka sani mun sani daga abin da maka roƙo Allah ya saka maka da alheri da alaran manka kuma Allah ya kai ku gidajen ku lafiya kuma Allah ya gwada mana baɗin ƴan amarya ta haihu ko su duka biyu ƴan Allah ya sai ka taka mana wa'azin haihuwa insha Allah kuma wa'azin tawaye insha Allah Allah shi yadda to dan abin da zan waɗi dan kaɗan na saboda yanzu kun ga muna cikin wani lokaci ko muna cikin kamar in ce tsoro da tashi hankali da firgici to abin da ya kama da shi halayyanmu halayyanmu saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana yace mana zahara al-fasadi fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yace fasadi ya barke fasadi ya bayyana wal walbahar bi ma'ana ko ina da ko ina har cikin ruwa har bisa tudu babu inda ɓanna bata auku ba yanzu ku haɗa min da ina na ababuwa gaban nan ina ababu tuntunan ga ina ada kwanciyar hankali to Allah ya ce ko ina fasadi ya barke mikawan ga fasadi mikawan kamar kai a ce muku ciyo kai ya bayyana a ce muku kai tashin hankali kai ya bayyana kashe kashe kai sun barke sata sata ta yawa shi a ma'anar fasadi to kamar an ce ma Allah to Allah littafin gabayan waru Ya ce a ah, bi ma kasa bata aidin nas saboda abinda mutane suka san suna aikata da hannayensu yau mutane mun kasance ba mu da tsoron Allah mahi yawancin mutane ba ce duka ba yau kowa wanda ya kasu ya kai ba a biya Allah sai dai a bi shaitan yau bakin tsahe ya yi yawa bakin shirka ta yi yawa bakin tsahi ya yi yawa bakin sihiri ya yi yawa ko na ɗaya gudan ga ɗaya an ka tsaya ga babalin bala'i haɗa Allah da wani ya yi yawa Allah da ya rantse ya rantse da Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an biyu bihi yace wallahi tallahi ban ga gawarta ma ku haɗa ni da wani amma ya ce wa ga zulma da zalaka na mai sha ina gafarta abin da bai kai shirka ba ko shi ga wanda na gada ma to yau mutane su yi to kararar birni da tsaya bakin tsohi ɗaya aka ci baka shirka ɗaya aka ci sihiri ɗaya aka ce bala'i ɗaya aka yi birni da ƙauye a kashe mutu a ta ƙwalƙwale ido a ƙwalƙwale hanta ƙwalƙwale gaba gare ka aka a yi magani wadda samun duniya ku ce ba a bala'i ku ce ana zama lahiya ku ayi wallahi it's impossible let me tell you the truth ba shi yiwa Allah shi shayi ka kesa yasa zaka ce kai shi maka da kaka so dama ya haɗa muna don haka waɗanga bala'i mata kuna tsahe-tsahe maza na yi kowa ya koma ga Allah Allah ya ce kowa ka shirka ya mutu yana shirka wallahi Allah ke bai gafarta mu yau mata da ɗan duniya aka halaka kishi halaka ɗiyan kishi ya aini don ɗaya a duniya ga rika ta kika a kashe ki wallahi innaka mayitun wa innahum mayitun annabi Allah ya ce sai ka mutu kowa su ya mutu wanda za a kashewa wanda an kai don a kashe da mun san don me an kai mu da mun ba kan mulahiya an yi mutu don a kashe shi in ji Allah don haka ni ina kira ga 'yan uwa mata da sauran musulmai mu tai mu gyara mu ji tsoron Allah mu kyautata ɗabi'un mu zuwa ga Allah mu kyautata imanin mu saboda yau imani ya gushe ma al'umma kowa haka ɗaya ka son kai ne ɗaya shi dai duniya ɗaya ta yi zaɓa to in ki zaɓi duniya Allah ya ce a faɗa miki ba ki da lahira wallahi zaɓi duniya bai da lahira ba ta ba haɗa su in ji Allah zaɓi guda zaɓi guda wani rutsa son zaɓa in ji Allah in ki son duniya to Allah ya shiga shiga ta kika gama ki in kashe ki in ko ga to lahara to bi a hankali ni in kashe ki kuma in ba shi aljanna kake ji dadin ki dadin duniya wallahi mata'u qalilun ne aka dan na dan lokaci wanda bai da wama don haka mata ku kama kanku ku ci tsoron Allah ku bi Allah ku zauna lahiya da kowa kuma kake yadda bas idan kin da Allah kin samu kanki kina biyan Allah yadda ya kamata ba ki tsayi ba ki shirka ba ki bokanci ba ki bori ke bar ma Allah ki to komo kyauta ta ibadarki mata ba ku iya sallah ba wasu in kika ana sallah zan bakin ciki ana sallah ana birin birin ana sauri assalamu alaikum rahmatullahi ta shirya ta da koyar ta kai wahala a gaban nan ba ku da aiki sai da gula waya tana sallah ba sallar su ba shi ba ta azkar ko guda ta labar iska waya ta ya faru ga bakin ciki tararra sai da Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan ya an kawo mai inda Allah an miki bauta kina sallama wa assalamu alaikum ya tam tak takbatar ya shigo wata dina ya shigo ya Allah aska dinta kenan kina da ban sai ku wallahi ana kullu tahin ki akwai kuka ciki kai ki ta waya ki at all bari sai ke ƙara azkar ɗinki ke buga karatu ke buga abin da kisa kina yi mallan Allah ramma ya haɗu wasu ayoyi Allah tsakanina da Allah da ya ja su cikin sautul furqan daga aya ta 61 zuwa ƙarshen aya yana nan wayo mala an Allah bara mana haihuwa mala kai mana wa'azin su mata a bugi zuciyarsu a kwakwashe su duk abin da Allah ka so yake ibadur rahman kai kuna son ku san suwaye a ibadur rahman inji Allah wa bayan Allah na gari kasu zan ba ku labari alaran ya kafa zawa su wato ya kafa zai zama da su ba ku labari ni ina nan na dunkule ta ta mutu mutu saboda ga na mu gyara amma ina duniya ba ta bari duniya an sa daga tsayin hannu ana tawa ana lita ana kuri to ya ta ba bi ta ba mata mu ji tsoron Allah mu gyara mu ji Allah azkar kun ji yake wa ma ya aba'u rabbakum laula an du'a akum in ji ramma ni kace ramma yake inda ba da kuka addu'a ba kuna ambato na kuna roƙo na da babu na da kuwa Allah da ba ku roƙo yake da ban da kansu da kuwa amma mata ba su addu'a ba roƙo Allah ba azkar ba komai ita shi ke nan gaza ka ta samu duniya gaba assalamu alaikum rahmatullah Allah ya sa mu dace a nan zan tsaya insha Allah mala Allah ya kai ka gida lafiya da Allah zan maka sa kuma wannan ake da kai ya kai muku shi cikin mizanin ku Allah ya sa gaba ɗan mu wurin ga Allah ya gafarta muna gaba ɗan Allah shi yahe mana da iyayenmu da magabata gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah sannan malaya mana addu'a iyayenin ma da za su aura raki da ba samu ba Allah ya ba su ne albarka masu din yayi kuma Allah ya san musu alkhairi a ciki assalamu alaikum wa rahmatullah Aja Allah saka alkhairi ah, Alhamdulillah mun saurari ta daga hajiya na tsari ko in ce malama tsari Allah ya saka da alkhairi wato wannan boye Allah zakari da Allah tana cikin zaratan mata masu kokari wajen wannan da'awa Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya mata tukunci da gida aljanna sai dai kawai wato wani abu da na fahimta ga mata mata ya uwanku in suna wa'azi da suka tasiri ba ya kamata a ce mu ba wannan wa'azi da muka yi muku mun gaya muku lalura ce in ba lalura ba ya za su kawo nan tsakanin da ba cikin mata yanzu da nake zaune yanzu ga waɗannan yaran sun sari nan ga wasu nan sun dace wannan wallahi lalura ɗaya ce eh, kuma wani gyara da muke so ku cikin wa'azojinku ku dinga tana da wuri na musamman na malamai bai dace a ce malami bai da wani muhimmanci ba a ajiye mutum nan kamar laɗa haka duk inda kuna gayyace mu ku sama muna wuri na musamman ku ajiye mu nesa da ku muna mun ka dallaka kan wannan wurin da Allah irin yadda amarya take da wuri na musamman malamai uwayen al'umma su ma saba musu Allah shi muna jagora kuma in Allah ya yarda shirye muke duk wanda ya tsari na gayyata in dai za a bada haɗin kai a yi gyara don tsakani da Allah akwai gyara ga wa'azojinmu kun ga yanzu karatun da muka yi ɗazun nan gaba ɗaya ba a saurara ba wannan ma an ɗan saurara to Allah ya taimaka Allah dan da Allah a sa kowa da kowa cikin addu'a Allah ya yaye muna baki daya da Allah a sa rabbi addu'a masu surutu da Allah ku yi haƙuri ku sa rabbi addu'a sallu ala nabi karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Allah ka samu wannan auren albarka Allah ka sami albarka farko da tsakiya da ƙarshe gaba ɗaya kuma Allah ya sa ya zarce har aljanna firdausi Allah duk waɗanda suka zo wannan wurin Allah ka mai da kowa gidan shi lafiya ya Allah muna roƙon ka tausaya mana ka samu cika da imani ka karɓa mana ayyukan mu ya Allah ya Allah ka taimake mu wannan aure Allah ka sami albarka waɗanda ba su yi aure ba mata da maza Allah ya ba su mazaje na gari mata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 الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك بين رحمة وزوجها فاروق يا رب العالمين اللهم بارك بين رحمة وزوجها فاروق يا حي يا قيوم وآتيهما ذرية مؤمنا وآتيهما ذرية صالحا اللهم ثم خذ بيد رحمة وزوجها فاروق إلى جميع الخيرات والبركات اللهم خذ بيد رحمة وزوجها فاروق إلى جميع الخيرات والبركات اللهم ثم اجعل رحمة وزوجها فاروق فوق أعدائهم يا رب العالمين نعم. اللهم اجعل رحمة وزوجها فاروق فوق أعدائهم يا خير الناصرين يا حي يا قيوم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن